Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraronmu mu Assalamu alaikum, barkanku da wannan yammacin, ta da fatar an yi shagulgulan sallah lafiya. Allah Ubangiji ya karɓa muna ibadunmu baki ɗaya, Allahumma amin. Yau talata goma sha takwas ga watan Mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya inda yanzu haka agogonmu ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Ka'almasi Garma da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su bari mu fara muku da kanin labarai. To Yusuf Isra'ila da Falisɗinawa sun sake kai wa juna hare-hare da asibahin yau dinnan talata. ƙasar Spain na fuskantar matsalolin jin kai da diplomasiya bayan da dubban bakin haure suka shigo daga ƙasar Morocco tsakanin jiya Litini da yau talata. Sannan yunwa na kashe mutane a yankin Tigray da yaƙi ya ɗaiɗaita a ƙasar Habasha. Kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniyar. A cikin taskar rahotanni kuwa za a ji cewar gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce tana da hurumin kulle duk wanda ta so har lokacin da ta so. in ka kama mutum dubu uku domin mutum miliyan ɗari zauna lafiya ne illa a kan ta fuskar abin da ya danganci haƙƙin gwamnati na ganin da cewa ta yi tanadi na kwanciyar hankali da limanin al'umma. Har yanzu jama'a na ci gaba da kokawa dangane da taɓarɓarewar tsaro ba ga Najeriya ba har ma da Nijar. Sun kai ga zauwa su sace musu dabbobi aka zo ana kashe masu gari kuma ana ɗauke jama'a ana tafiya da su. Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafi da su kenan. Bayan nan muna tafe da shirinmu na noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk mu kai ga waɗannan sai mu fara da jin cikakkun labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Ƙasar Isra'ila ta sake kai hare-haren jiragen sama kan zirin Gaza da sabahin yau dinnan talata, a yayin da su kuma mayakan Falis'inawa suka yi ta cilar rokoki zuwa cikin Isra'ila. a ci gaba da tashin hankalin da ke faruwa tsakanin ɓangarorin biyu da aka kwashe makonni sama da biyu ana yi. Nan take dai babu rahoton waɗanda abin ya rutsa da su a sabbin har haren Har yanzu Isra'ila ta fi auna birnin Gaza ne, a yayin da su kuma mayakan Falisinawa ke auna kudancin Isra'ila da rokokinsu da kan sa a yi ta jin ƙarar jiniyar gargaɗi. Wannan faɗa ya janyo kalaman bayyana damuwa daga al'ummar duniya. da kuma hoɓɓasa a diflomasiyance ta kawo ƙarshen tashin hankalin. Babban wakilin ƙungiyar tarayyar Turai na manufofi Joseph Borrell zai gana yau talata da ministocin ƙasashen waje da ke cikin ƙungiyar don tattaunawa kan hanya mafi dacewa ta kawo ƙarshen tashin hankalin. Haka zalika, jami'an gwamnatin Amurka sun yi bayani game da yunƙuri na bayan fage na kwantar da ƙurar ciki har da haɗa hannu da sauran ƙasashen yankin. Ƙasar Spain na fuskantar matsaloli na jin kai da diflomasiyya a yau dinnan talata, bayan da dubban 'yan ƙasar Morocco suka yi amfani da sako-sako da ƙasar su ta yi da tsaron kan iyaka wajen kutsawa cikin ƙasar ta Turai, au ta iyo, au ta amfani da kwale-kwale. Zuwa safiyar yau talata, mutane wajen dubu shida ne suka ƙetare kan iyaka zuwa birnin Cuta na ƙasar Spain. tun bayan da mutane na farko suka iso da safiyar jiya litini a cewar gwamnatin spain ciki har da yara ƙanana wajen dubu ɗaya da ɗari biyar wannan birni mai yawan mutane dubu tamanin da biyar na arewacin afirka ne a gabar tekun bahar rum kuma tsakaninsa da ƙasar maroko akwai tagwayen shingayen waya kwararowar bakin hauren kwatsam ta daɗa zurfafa rigima a diflomasiyyance tsakanin maroko da Spain tun bayan da Spain ta yanke shawarar barin shugaban mayakan gwagwarmayar neman 'yancin yammacin Sahara ya shiga ƙasarta don jinya. Yankin Tigray na ƙasar Habasha mai fama da tashin hankali na fuskantar wani yanayi mai ban tsoro inda yunwa ke ta kashe mutane, harkokin lafiya suka durƙushe, sannan kuma faɗi ya zama ruwan dare abinda shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa jiya litini kenan wa 'yan jarida ya ƙara da cewa halin da ake ciki a tigray ƙasar habasha shine halin idan zan yi amfani da kalma guda firgita firaministan habasha abiy ahmad ya tura sojoji zuwa tigray a watan nuwamba bayan da ya zargi jam'iyyar da a lokacin ke mulkin yankin da shirya kai hare-hare kan sojojin gwamnatin tarayya yanzu kamun ku ji labaran duniya kashi na biyu bar mu je ga mu na farko. Tun samun wasu rahotanni da ke nuni da cewar gwamnatin tarayyar Najeriya ta garkame wasu ‘yan kasuwa masu hada-hadar canjin kuɗin ƙasashen waje sama da mutane dubu uku da ake zargi da tallafawa ƙungiyar ‘yan ta'adda ta Boko Haram kimanin fiye da watanni hudu. Ministan Shari'a Abubakar Malami ya ce doka ce ta ba su damar yin hakan. in ka kama mutum dubu uku domin mutum miliyan ɗari su zauna lafiya ne illa a kan shi ta fuskar abin da ya danganci haƙƙin gwamnati na ganin da cewa ta yi tanadi na kwanci hankali da limanin al'umma. saboda ta magana ita ce in har an kama mutane mutane dubu biyu dubu uku domin zaman lafiyar mutane miliyan ɗari biyu a Najeriya. Da kawo fahimta ba shi da illa ne na haƙƙin gwamnati haƙƙi ne na kariya al'umma ba haƙƙi ne na kariya ɗaiɗaikun mutane ba a cikin wannan yanayi. kuma abin da gaskiya al'amari cikin kowane yanayi doka ta yi tanadi doka ba ta hana kai kamu ba doka ba ta hana ka ɗauki mataki na ainihin bincike ba saboda idan ka ɗauki mataki na bincike abin kan baya shi ne ka yi shi a kan tsari na doka sai ku ka saba ma doka an sata a nan cewa duk matakin da muka ɗauka na kane matakin da muka ɗauka na biyan ba a cikin diddiga domin tabbatar da cewa doka ta aikin matakai ne waɗanda doka ta amince da su ta sahale da su aka kuma yi a kan su domin ganin da cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu mutum miliyan ɗari biyu 'yan Najeriya sun samu kwanciyar hankali da limana bisa la'akari da cewa tunani ya ƙarfafa na cewa mutum dubu uku suna cutar da mutum miliyan ɗari biyu. To amma minista za a ga cewar wannan magana da kake yi babu inda doka ta ce ku kama su su zauna har fiye da awa arba'in da takwas ba tare da an gurfanar da su a gaban kuliya ba ko kuma an sake su. Ai wannan kun tauye musu haƙƙin su na zama 'yan ƙasa saboda an kama su sama da wata uku har yanzu ba a sake su ba. Wannan shi ya tabbatar da cewar ba kwa bin wannan ka'idar da kuka ce na bin doka kenan. Kawa doka mummunar fahimta. abin da azumi na fahimta da kawowa doka dokta shi ne ainihin dokar nan da ta ba da dama a kama dokar nan da ta ba da dama a riba haƙi ta kuma ba da dama a waiwayi kotu idan bukata ta kama domin neman izini na ganin da cewa ainihin an kange domin tabbatar da cewa haƙi idan jirgi mai tsarki ya tabbata an kammala shi. Saboda abin da nake cewa duk abin da doka ta yi tanadi a aikata a aiwatar a yi sa'a da shi mun yi tanadi mun yi sa'a gare shi na gani da cewa ainihin an bi bahasi na kare hakken 'yan Najeriya mutum miliyan ɗari biyu akan wasu tsirarru waɗanda ake zargi sun haɗa baki domin ta tada zaune tsaye domin hana 'yan Najeriya mutum miliyan ɗari biyu zama cikin kwanci hankali da limana. Ministan Shari'a kenan Abubakar Malami, amma rahoton mu na gaba za ku ji masana shari'a ya suke kallon wannan abun. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. To Yusuf yayin da ya rage wajen watanni uku a fara gasar Olympic a Tokyo wata babbar kungiyar jami'an asibiti a Japan na kiran da a soke gasar saboda karuwar sabbin kamuwa da cutar COVID-19. Ƙungiyar masu aikin asibiti ta Tokyo ta aika da buɗaɗɗiyar wasiƙa ga Firaminista Yoshihide Suga jiya Litini mai gargaɗin cewa tuni asibitoci a ta bakinta suka cinkushe kuma kusan dai babu wani sarari da ya rage. Ƙungiyar wacce ke wakiltar likitoci da asibitoci wajen dubu shida na kiran suga da ya shawo kan 'yan kwamitin ƙasa da ƙasa na shirya gasar ta Olympic da su gane cewa gudanar da gasar zai yi wuya kuma dai ya kamata a soki. A ƙarshe, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken na Reykjavik babban birnin ƙasar Iceland don tattaunawa kan batun canjin yanayi, sannan kuma zai shiga taron da za a yi na ministocin ƙasashen yanki mai sanyin na Arctic. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce a ganawarsa ta yau da shugaban Iceland Gudni Johnson da kuma Firaminista Catherine Jacobs Dutton blinken zai tattauna kan abin da ma'aikatar ta kira abubuwan bai ɗaya da amurka da iceland suka fi baiwa muhimmanci game da canjin yanayi 'yancin ɗan adam haɗin gwiwa da kuma batutuwan yankin na arctic cikin abubuwan da aka shirya blinken zai yau talata har da kai ziyara babbar tashar makamashin rijjabe. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Daga labaran duniya bar mu shiga taskar rahotanni. Kamin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi na wasu ‘yan kasuwar hada-hadar canji a ƙasar, masana shari'a a ƙasar na ganin cewar gwamnatin ta yi gaban kanta ne kawai, don kuwa babu dokar da ta fi kundin tsarin mulkin ƙasa. A cewar barista Bala Usman, wani lauya mai zaman kansa. Najeriya ba wata doka wacce da ake tafi kundin tsarin mulkin Najeriya ƙarfi. Babban doka a Najeriya ita ce tsarin mulkin Najeriya kuma duk wata doka wacce ta ci karo da shi to dole ta bashi hanya. To idan aka duba za ga cewar a mahukunta a Najeriya sukan yi umfani da cewar akwai dokoki da suke umfani da su waɗanda za a iya cewa sun shafi tsaron ƙasa wadda wasu masana suke ganin cewar tauye haƙƙin 'yan ƙasa. Idan aka ɗauka za a ga cewar a wasu 'yan Najeriya da aka kama aka riƙe su rahotanni ke nuna cewar hakan sama da watanni hudu ana iya cewa akwai dokar da ta tanadi cewar a rike su har waɗannan wa'adin lokaci ba tare da an gurfanar da su ba? Wato, duk wata doka kowace iri ce kuma kowa ya yi ta, in dai har ta saba tsarin mulki, to wannan doka ba za a fara ita ba. A tsarin mulkin Najeriya a yau shi ne duk mutumin da aka kama da laifi, kowane irin laifi ne. Abin da tsarin mulki ya faɗa shi ne a kai shi kotu a daidai lokacin da hankali zai ɗauka, shi na kiransa reasonable time. reasonable time din nan abinda constitution ya magana akai shine akwai ka'idoji guda biyu da aji na farko shine yace idan an kama ka da laifi ai bincike a kai ka kotu idan kotun daga inda aka kama ka ko aka tsare ka kamar kilomita radius din kilomita arba'in ne to kwana ɗaya idan an kama ka yau to a tabbatar bincike an yi shi a kai kotu washe gari idan kilomita din da kotun ya wuce haka to za a yi ɗaga ma kafa shine kwana biyu ɗaya kenan akwai na biyu waɗanda ake iya rike su saboda mai bi abin da ake cajin su da shi abu ne wanda yake da bincike mai ƙarfi wato irin high bincike ne to shi wannan binciken ana iya ko kuma a ce misali idan ana tare cewa laifin da ake da shi baya buƙatar beli to wannan ana iya zuwa kotu idan an je kotu su waɗanda suke binciken za su nemi alfahamar kotu akan a ɗaga lokacin binciken nan lokacin binciken nan shine idan aka je kotu ba zai wuce wato ana amfani da tsanin wani wani reasonable time reasonable time din nan shi wuce sati daya sati biyu ba amma a ƙarshen tsarin mulkin Najeriya shine kada ya wuce ko da alƙalin nan zai ba da wani abu zai taɓa wuce wata biyu ba wata biyu ga mutumin da yake kulle wata uku ga wanda aka ba shi beli amma ba za ta shi kotu ba amma wannan fashe sai idan yana waje kuma ana bincikensa to shi ne wata uku amma babu yadda za a yi a bincike ba ko a ajiye ka fiye da wata biyu ko ta uku bai kotu ba babu wata doka da ta da wannan bikin tsarin mulki specific ya ba da cewa idan har binciken mai karfi ne ba zai wuce wata biyu ba dan kana kulle kenan idan kuma kana waje ba zai wuce wata uku ba idan muka leƙa jamhuriyar Nijar kuwa tsofaffin ministoci da manyan jami'an ƙasa da ƙasa sun buƙaci hukumomin ƙasar da su farka daga bacci don tunkarar matsalar taɓarɓarewar tsaro musamman a jihar Tilibiri, inda yanzu haka dubban mazauna garuruwa da suka yi iyaka da ƙasar Mali suka fara tserewa daga garuruwan nasu. Wakilin muryar Amurka Sule Mummuni Barma na ɗauke da ƙarin bayani. A sanarwar da suka fitar a ƙarƙashin inuwar ƙungiyarsu ta Sirak, waɗannan tsofaffin jami'ai da suka shafa shekaru da dama wajen kare martabar Nijar a ciki da wajen ƙasar a gwamnatance sun fara ne da nuna damuwa a game da yadda ayyukan ta'addanci ke ƙara tsananta kusan a kowace safiya a wannan ƙasa. Ministan cikin gida a zamanin jamhuriya ta hudu, Alhaji Idi Ango Omar shine shugaban wannan ƙungiya. Wa'annan 'yan jihadin suna zauwa suna amsan lanhojinsu. sun kai ga zauwa su sace musu dabbobi aka zo ana kashe masu gari kuma ana ɗauke jama'a ana tahiya da su kai kuma yanzu an kai inda rumbunansu inda ke da su ana nan suna ta ƙonewa sun kai kuka ga shugabanni sun kai kuka ga 'yan jami'an tsaro da ke yankin nan nasu na talibiri amma har yanzu an kasa samun maganin abu halin da ake ciki a yau bayan shafa shekaru da dama na yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci a Nijar ya sa ƙungiyar Sirak aza'ayar tambaya dangane da tasirin matakan da hukumomi ke cewa suna ɗauka da nufin tunkarar wannan matsala. President Isu Muhammadu cikin shekara goma da ya yi akwai jiragen yaƙi da aka sayi musamman saboda sojojin ƙasar Nijar wajen hudu biyar shidda muna tsammanin kuma wannan jirage suna nan. a lokacin da ake cewa terrorist su sun kawo haji dan mi ba su tashi tunda a minti 20 daga yamai suna iya zuwa talabiri dan ne har mutane su zo su yi wajen awa hudu awa shidda cikin gari su yi sallolinsu da komi da komi su yanke raguna har su ci abinci ba wanda ya kawo musu wani hari dubun dubatar sojojin kasashen waje galibinsu na yammacin duniya ne ke girke a yankin sahel da sunan yaƙi da ta'addanci amma kuma bayanan da ke fitowa daga fagen daga na nunin abin na neman ya gagari kundila ba a zancen alman ba a zancen faranshi ba a zancen amurka ba a zancen har itali ke da kwai kuma kowanne yana da hilin jirgin inda jirgin yaƙi suke sabka da wannan drone wanda in suka tashi duk abin da yake yankin wajen kilomita 200 ko 300 ko da kiya ne ke motsi ana ganin shi mene yake faruwa Ƙungiyar Sirak a wannan sanarwa ta zo da wasu shawarwarin da take ganin ita kaɗai ce mafitar ta'asar da 'yan bindigar arewacin Mali ke tafkawa a jihar Tilaberi. mu ce ita ce ake kashewa, ita ce muke da hakkin karita Ni ra'ayina ne wannan ba na wani ba. Ya kamata a ce an sa wannan min yakiyoyi a iyaka kasan da kasan mali a duk abubuwan nasu wannan harka soji suna iya yin kart suna iya yin map wannan na nakiyoyi wanda za a a bisa kan duk yankin kasanmu, tsakaninmu da mali kuma a bar wurare kamar biyu ko uku wanda ake kira pond passage wanda tilas duk wanda zai fito daga mali siya ya nan in aka yi shi ni na tabbata zuwa wata uku zuwa shidda ba ku ƙara jin wani mai moto ya taso sai tarkicewa za su shiga ƙasar Nijar ko da mota su zo ba su na kyabata su da shi ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To har yanzu dai masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga mu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda wasu masu mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara tattaunawa da wasu kusoshin kungiyar masu sarrafa shinkafa ta Najeriya wato alhaji abba danta ta shugaban kamfanin fursa food masu sarrafa shinkafa da ke jihar kano da kuma alhaji sadiq kasim jami'i a kamfanin sarrafa shinkafa na wakot rice da ke argungun a jihar kebbi a makon da ya gabata mun ce a inda wakilin hassan maina kaina ya tambayi alhaji abba danta ta ko me yasa shinkafar da aka noma tare da sarrafa ta a najeriya take tsada inda buhu kilo hamsin ake sai da shi sama da naira dubu ashirin da wasu ke ganin bai kamata ya wuce naira dubu goma ba. Eto eh wannan akwai abubuwa da yawa da wanda mutane ba su fahimta ba. Akwai da turanci ana cewa hidden cost, ino ba za ka fahimta ba sai an warware maka shi. Shi kansa manomi da muke siyan ashen sherar daga hannunsa yana da shi ma abubuwa daban-daban daban da suke ce masa tuwa kwarya. In ka duba za ka ga in zai yi noman rani dole sai ya hada da janareta wanda zai bawa mai. Wannan man da zai ya ya daga daga 145 yau ana siyan mai na dizil naira 270 wani wajen ma har 280 so saboda haka yadda ya sayar da shinkafarsa shekara da ta shige ba zai yiwu ya sayar da ta wannan shekarar a ce ya ci riba ba dole sai ya kara da ɗaya kenan manomin shi kansa motar da zai amfani da ita daga gonarsa zuwa inda zuwa kasuwa shi ma farashi ya karu saboda mai saboda mai ya karu mu kuma daga bangaren mu ma akwai abubuwa da yawa yan wutan ne lantarki sun ƙara farashinsu kusan kashi hamsin abinda da kake biyan naira eh, da arba'in yanzu kana biyan wajen dari uku ko dari biyu shi kansa diesel za ka siya kai ran generators ɗinka ya karu naira dari biyu da saba'in ko dari biyu da tamanin muke siyan diesel yanzu komai da ka sani da yake muna abin nan ya ƙaru a kai ita kanta motar da za ka je gona ka siyo fadin ka ɗauko ta ka kawo ta abin ta karu da nawa zaka karɓi abin nan daga samu naka zuwa Kano naira dubu tamanin amma yanzu sai ka biya naira dubu ɗari biyu za a kawo maka shinkafa daga can zuwa nan kaga ya karu ba almost 100% ya ninka wajen biyu da ɗan motsi to saboda haka duk waɗannan abubuwan inda za mu ce za mu sayar da shinkafa sai ta fi wannan dubu ashirin da biyu. Alhaji Sadiq zan so ka mana bayani irin babban kalubalen wato da ku masu sarrafa shinkafa kuke fuskanta a halin yanzu? Babban kalubale da muke fuskanta mu masu aikin shinkafa shine muna so duk lokacin da muka tashi neman sanshera tana nan ana samunta. Ba a samun sanshera nan a ƙasan nan saboda ba a tsara ayyukan da za a iya sayanta a tara ta ba. Na biyunsu manomanmu ba a ba su damar su yi noman nan fiye da so ɗaya ba suna yi ne kawai a lokacin da damuna ta sauka maganar harkar noman rani babu maganar harkar su a ba su wasu abubuwa wanda za su taimaka musu mai yiwuwa su yi rijiyoyin burtsatse da za su yi ban ruwa da noman rani babu a madatsun ruwanmu da kuma ma'aikatunmu na harkar koguna da madatsu sun daɗe ba a taɓa komawa ta kansu sai dai kawai duk shekara mu ji an ce an ware kuɗi a kasafin kuɗi na ƙasa su kansu misali majalisar dattijai su suke ware kuɗaɗen nan amma me ake yi wajen kyautata madatsun ruwan nan domin manoma su samu ah, damar yin noma fiye da su ɗaya ana ware kuɗaɗe ma ɗuɗu domin a taimaka wurin harkar noma a kokarin ciyar da kasa da abinci wannan baya taka rawa wurin samar da ƙarin shashar da ku ya kamata a ce ta ma shekwa ta yawa yana yi gaskiyar magana da mai yiwuwa irin kasan nan kowa ya sani cewa irin mu masu neman san ne a kwanakin baya 'yan shekarun baya kaɗan da suka wuce najeriya ta kai matsayin ta fi kowa eh, noman shinkafa a nahiyar afirka wannan aici gaba ne amma abin da muke nema shine daga zama na goma sha hudu a duniya me zai sa ba za mu zama na ɗaya ko na biyu ko na uku ba abin da muke fata kenan ina so ka gane cewa dambu in yi yawa baya jin mai an ko da ake yi ba saman da yawa eh ba saman da yawa a shi to shi din ne yanzu dai ba a sa man da yawa ba because a tsarin da ake ciki muna da bukatar a yi shi fiye da yadda ake yi yanzu akwai wani lissafi da nake so in baka a cikin shekara bakwai da suka wuce a ƙasar nan noman shinkafa da ake yi a ƙasar nan ya ninka so biyu a cikin wannan shekara bakwai amma sarrafa shinkafa da ake yi a ƙasar nan ya ninka sau takwas so yanzu haka muna da irin karfin da za mu sarrafa shinkafa ninki takwas da na abin da muke da shi yau idan kuma muka samu wannan ninki takwas din ba mu wai za mu iya ciyar da najeriya kawai ba za mu ciyar da afirka gaba daya masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilin mu abuja hassan maina kaina sai Jule Leathers Gresham da ta taimaka wajen ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, sai wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma lokaci ne na wasikun ku masu sauraro da kukan aiko mana ta hanyar saƙon imel. Saƙonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Salihu ƙauranan mu da Zamfara ya ce matakin durƙusar da lamura a jihar Kaduna da ƙungiyar ƙwadago ta NLC ta ɗauka hakan shine daidai. Kasancewar korar ma'aikata a irin mawuyacin hali babbar barazana ce ga tsaron ƙasa. 'Yan magana suna cewa karan bana shi ke maganin zoman bana. sai sako na gaba ta ce masu zanga-zanga a kan kurar ma'aikata da gwamnatin jihar kaduna ta yi ku ci gaba da yin zanga-zanga har sai kun ga abin da ya ture guzu naɗi domin ba zai yiwu a dake ka a kuma hana ka kuka ba sakon zainab usman shitu mahuta sai wasikar maryam aminu kano maida da aminu kano maida garko suka ce assalam voa hausa ci gaba da ƙaura da al'ummar yankin tiliberi da ke jamhuriyar Nijar ke yi abin dubawa ne, duba da ice tun yana ɗanye ake lankwasa shi. sai saƙonmu na ƙarshe ya ce ƙungiyar ƙwadago a jihar kaduna muna muku fatan allah ya baku nasara a fafutukar da kuke na ƙwato ma'aikatan da gwamnatin jihar ta sallama daga bakin aiki hakkokinsu domin ko kaɗan gwamna yan rufa'i babu wani yare da yake ji kamar irin wannan mataki da kuka ɗauka na tsayar da al'amura cak a jihar kaduna saƙon isa ramin hudu hadeja. a gaida Hanifa Isa da wasiƙun masu sauraro. Yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe. Ƙasar Isra'ila ta sake kai hare-haren jiragen sama kan zirin Gaza da sabahin yau dinnan Talata, a yayin da su kuma mayakan Falisɗinawa suka yi ta cilar rokoki zuwa cikin Isra'ila. a ci gaba da tashin hankalin da ke faruwa tsakanin ɓangarorin biyu da aka kwashe makonni sama da biyu ana yi. Nan take dai babu rahoton waɗanda abin ya rutsa da su a sabbin hare-haren. Har yanzu Isra'ila ta fi auna birnin Gaza ne, a yayin da su kuma mayakan Falisɗinawa ke auna kudancin Isra'ila da rokokinsu da kan sa a yi ta jin ƙarar jiniyar gargaɗi. Wannan faɗa ya janyo kalaman bayyana damuwa daga al'ummar duniya. da kuma hoɓɓasa a diflomasiyance ta kawo ƙarshen tashin hankalin. Ƙasar Spain na fuskantar matsaloli na jin jinƙai da diflomasiyya a yau dinnan talata, bayan da dubban 'yan ƙasar Maroko suka yi amfani da sako-sako da ƙasar su ta yi da tsaron kan iyaka wajen kutsawa cikin ƙasar ta Turai, au ta iyo, au ta amfani da kwale-kwale. Zuwa safiyar yau Talata, mutane wajen dubu shida ne suka ƙetare kan iyaka zuwa birnin Cuta na ƙasar Spain, tun bayan da mutane na farko suka iso da safiyar jiya Litini a cewar gwamnatin Spain. Yankin Tigray na ƙasar Habasha mai fama da tashin hankali na fuskantar wani yanayi mai ban tsoro, inda yunwa ke ta kashe mutane, harkokin lafiya suka durƙushe. sannan kuma fadi ya zama ruwan dare abinda shugaban hukumar lafiya ta duniya who tedros adhanom ghebreyesus ya faɗa jiya litini kenan wa 'yan jarida masu sauraro da haka muka zo ƙarshen shirin namu a wannan la'asariyar taku sai kuma idan allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wadda ta daidaita mana sauti, Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi. daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam.